Tarkuna jibge da kaya a can, tufafi sassarkahe a nan, kuma ga ɗimbin shara da ledodi da ke kai kawo. Wannan ne yanayin da zagayen babbar kasuwar birnin Yamai yake fuskanta bayan da hukumomin Yamai suka tayar da masu shaguna da ke zagaye da kasuwar kimanin shaguna dubu biyu da zuma tabbatar da tsaro da kuma samar da sarari a zagayen kasuwar ta birnin Yamai domin rage cinkoson ababen hawa. Ahmed wani mai sayar da kaya ne a bisa tarko ya ya ce tilas ne su dawo a wannan wurin saboda rashin aiki da suke fama da shi. Da aka tayar da mu zoke watanni uku kenan ba mu dawo bisa hanya ba. Kefe hanya ne muke gudanar da kasuwancin mu. ba ma iya barin wurin gabaki ɗaya. Ina za mu je? Mu 'yan ƙasa ne duka da jami'an tsaro suna zuwa su yi gaba da kayan mu. Idan muka bar wurin to ina za mu je? Mu je mu yi sata ko kuma mu je mu yi kwace. Jama'ar da suke zaɓe zagaye da wannan babbar kasuwa ta birni mai suna kokawa dangance da rashin tsari wanda 'yan kasuwa suka kakace a wurin suka haddasa. Normalman an kace ce an kori masu shaguna masu tarko su ma ya kamata a samu solution kin da ba su derin jan kowa. Matsalar da akwai guda ce hakan da suke wawwake ko ina inga. Karama da da yanzu fiske yanzu kin ka lura an ka koro su da gudu suke watsa wani bi ni wata rana na taba zawa na iske nan an hoshe mun taksi man madubi ya rasa samu wanda zai rika. Kenan ya kamata a tsaya ɗoki mataki guda in barin su za a yi su komo garuraren su a gyara da abu yadda ya kamata. Wannan rashin tsari dai a cewar Ahmed wani ɗan kasuwa masu sayar da kaya a bisa tarkuna ne suka haddasa shi daga polisai da ke riskar su domin tafiya da kayan su. Ba ma kawo cinkoso ɗan kasuwar ma iri-iri ne akwai masu tarko su ne suke tara hanya su ma an musu magana sun gyara ba matsala polisai ne dai suke tsokanar mu suna tafiya tafiya da kayanmu mu kuma ba za mu yarda ba kiran da nake yi ya kamata gwamnati ta dubi yanayinmu gwamnan jihar yamai da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya tabbatar muna da cewa bayan bincike za a ɗauki matakai akan waɗannan 'yan kasuwa da suke zagaye da babbar kasuwar birnin yamai